أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu lafiya kuma ya ƙara ba mu ikon saduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke ƙoƙarin sanar da kawunanmu da kuma al'ummanmu addininmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sa mu dace da kyakkyawar shirya da kuma kyakkyawan cin nasara a wannan duniya inda lahira albarkacin sanin addininmu amin ya rabbal alamin uwan musulmi idan ban manta ba mun yi bayanin nazari ko kuma tunani na wasu manyan-manyan masu ilimi wanda suka gabata kafin haihuwar annabi isa da kuma bayan haihuwar annabi isa yadda masu tunani suka kasance suna yi game da Allah subhanahu wata'ala kusan minti a takaice su wa'annan mutanen sun samu cikin ƙoƙarin da suka yi na tunani sun san da akwai Allah sai dai sun samu saɓani wani na ganin Allah kawai aikin shi ya motsa duniya ya tarrata tun azal dama akwai ta kawai shi yana motsa ta ne wani na ganin a'a Allah ya yi halitta akwai abin da ya yi amma abin da ya yi nan ita ce ƙwayar zarra daga nan ta hanyar ƙwayar zarra duniya ta haɗu amma ba Allah ne ya haɗa ta ba duk abin da suke son su nuna suna son su nuna cewa Allah ba abin bauta ba ne sannan daga baya aka samu wanda suka ƙara samun ci gaba kamar wa kamar wanda muka ce Newton ya yi bayani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halarci wannan duniya ɗin, amma ba shi ke kula da ita ba. Ya yi ta komi da komi bayan ya ƙare shi kenan ya barta cikin sha'anin gabanta, har ma wasu suna ba da misali suna cewa misalin shi wai kamar mutumin da ya yi agogo ne. wanda ya ƙirƙira agogo wannan wanda muke gane lokaci da shi bayan ya yi shi yanzu shi ke kula da shi a'a yanzu shi kaɗai yake nan da ta yadda ayyukan shi ba tare da wani yana nan ta baya yana kula da shi ba kawai illa iyaka ka sa mai wani abun da ake ce ma batiri ka sa mai wannan abun shi kenan zai ta yin aiki ko da ya tsaya tana yawan nan ita ce matsalar shi kuma za ka canza wani yanzu dai wanda yi shi bai da alaka da shi suna ganin duniya wai kamar haka ne dukkan su abin da suke son su nuna kamar yadda muka ce suna son su nuna Allah ba abin bauta ba ne, wanda saɓanin tunani na addinin musulunci wanda Allah ya aiko wahayi ya nuna mutane Allah abin bauta ne yanzu abin da za mu karanta mu koma kuma baya kafin aikowar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato muna nihin lokacin jahiliya a lokacin jahiliya ya kasance su wa'annan mutanen duk da suna da jahilci amma shi yasa aka ambace su lokacin jahiliya amma sun imani da akwai Allah sai dai shin allah nan ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko da yawa ne nan suka samu saɓani kusan ma ba su san ayi masu masa zancen cewa Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne su kawai sun ta akan imanin cewa Allah da yawa ne mun taɓa ishara kan wannan to yanzu za mu kawo dalilai da wanda za su ƙarfafa abin da muka yi bayani kan shi a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam da shi da musulmi da za su tambaye wa'annan jahilai ɗin ko da za su tambaye wa'annan wa'anda ba su da imani da kasantuwar Allah subhanahu wata'ala ko kuma kaɗaituwar shi da kuma haƙƙin yi mashi bauta da za ka tambaye su a cikin suratul ankabut mu koma miji mi Allah ke cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah anna yi ufakun Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin suratul ankabut aya ta 61 yana cewa da zaka tambaye su wane ne ya halarci sammai da ƙasai kuma ya hore muku rana da wata kuna ganin su da cikin dare suke ƙawata muku ƙasarku ta hanyar su kuna gane rane ku kuna gane ya un ahi yaro kwanan shi nawa satin shi nawa watan shi nawa shekara shi nawa kuna gane lissahi waye muku wannan waye hore muku wannan Allah ya ce ba makawa babu wani tsatsayawa za su ba da amsa su ce Allah shi ne wannan Allah ya ce to fa annayi yi ufakun ya ake karkatar da su to yaya ne suke bari wani wanda bai yi imani ba kamar irin wa'annan wanda masu tunani wanda suka wuce su karkatar da su tuna musu Allah ba abin bauta ba ne ya ake suke bari ana karkatar da su sun san cewa wannan Allah ya yi masu shi kai har ma a wani wuri yake cewa kai ɗan uwana wanda kana noma misali kana samun riba ta hanyar noma idan kai shuka kana ganin idan ƙasa ta mace kai ba ka iya rayar da ita ko taki ka sanya ko mami ka sanya sai Allah da ya saukar da ruwa shine aya ta 63 cikin dai wannan sura din ta ankabut Allah yake cewa wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaquluna Allah Allah ce to qul alhamdulillah kukum bal aktharuhum la ya'qilun Allah yana cewa da za ka tambaye su wane ne ya saukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa da ta mace ba ta ba da amfanin komi kuna shuka kuna ƙoƙarin ta hito ta ba ku abinci ba ku iya komai game da ita Allah zai saukar da ruwa ya rayar da wannan ƙasai bayan da can ta mace Allah ya ce in ka ce musu haka nan ka tambaye su zaka ci sun ce maka Allah ne yake haka nan dai sun su ba su iya saukar da ruwa daga sama wane ne ke da iko ya saukar da ruwa daga sama in ba Allah ba in ba Allah nan da ya kirkire ne ya kirkire ka ya kirkire komai Allah kaɗai ke da wannan iko. to ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah wannan ni'ima ce wannan ni'ima ce wadda ba mu iya yi ma mu ita saboda ka mu gode ma Allah subhanahu wata'ala kan wannan ni'ima din Allah ya ce amma duk da haka nan duk da in ka tambaye su wa'annan tambayoyi din za su baka amsa kuma amsar da Allah yake so su bada ita ce dama ake so su bada lalle ba su yi kuskure ba haƙiƙa Allah shine yake saukar da daga sama amma Allah ya ce bal aktharuhum la ya'qilun me yasa Allah ya ce la ya'qilun ba su tunani da suna tunani Allah ne yake musu wannan ni'imomin to lalle lalle za su gane cewa ya kamata ka gode mai suna cewa daga godiya shine ka nemi ka san menene shi wannan mahalicci din yake so in kana so ka gode mishi don mutum bai maka kyauta bai ɗauka wani abu ya baka na ni'ima ka ce za ka gode mishi kuma ka gode mishi da saba mishi lalle wannan bai da hankali na adam ba shi sama Allah ya ce la a tunda da suna tunani na yi maka abu na hidima to za ka gane cewa abin nan wanda na yi maka za ka nemi ka sani shi in ka yi mani kaza abin nan ina son shi ko ba ni son shi kenan za ka yi ƙoƙari iya ƙoƙarinka ta yadda ba za ka saɓa mani ba haka rayuwa take da adam duk mai hankali ya hukunta haka nan shi yasa suke cewa yana daga cikin dalili na hankali in kana so ka gode ma Allah subhanahu wata'ala to lalle ka nemi sanin ne yake so shi yasa wahayi aka so da shi dan ya koya min ne Allah yake so in muna so mu gode ma Allah ya ba mu lafiya ya saukan mu da arziki mu ci abinci Ya'yan marmari ga sanin komi shi samu Allah ya ta karara mu ya tuna mu dan hankalin mu ya motsa in ya mace ne ni mami ga sunan barashat Allah ya mamu to kana so ka gode ma ba kana ka gode ma wanda yi ka ya kai bawan Allah kana so kai haka to lalle ka zo ka bi wahayi ta nan ne zaka gane Allah yana son abota mishi kuma mutum nan ba wani abu ne mai wahala sallah daidai gwalgwadon yadda kake iyawa farilla kawai ne a wajabta nafila ko wani abu ba dole bane gare ka azumi ba a ce kullun tsawon shekaru kai kawai wata ɗaya ne yake wajibi gare ka kuma shi kan kashe mutane da yamma sun jarraba har ƙananan yara sun jarraba sun ga suna iyawa ba wani abu ne mai wahala ba balantana ka ce ai akwai wahala cikin wannan ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta kallon haramun niki da wahala ka bari shi ne ke da wahala to lalle shi ma ba wahala ne da shi ba ka koya ma ce ka gani me yasa kake ganin wasu daga cikin bayan Allah ga sanan da sun koya ma kansu in hasada kake yi abin da bai da kyau kaga wasu ga sanan sun bar hasada ba su hasada in yi da mutane ne yake damuwarka ga sanan ba su yi da mutane ga sanan ayyuka da dama wanda kake gani akwai wahala cikin addini za gani hatta ƙananan yara suna aikata su ba su ganin su da wahala kenan za ka gane addini na Allah subhanahu ta'ala ba abu ne ba mai wahala balantana har mu guje shi saboda wahala shi mu sani addini na Allah subhanahu wata'ala addini ne mai sauƙi kuma addini ne wanda yake baka damar ka ci nasara a wannan duniya ɗin ko da ba a ce maka komai ba kana son ka ci nasara ma'ana kana son ka zama wani abu a wannan duniya din mun gani bayan Allah yanzu ku duba annabi Muhammad annabi rahama salawatu rabbi wa salamu alai irin kokarin da ya bada na hidima ya bi Allah subhanahu wata'ala yadda mutane suke son shi yadda mutane suke iya ba da rayukansu saboda shi alhali yanzu baya raye amma mun samu cewa al'umma ta nan na annabi suna da yawa hakanan hawa a wannan karni namu ka duba gani bawan Allah wanda bai jima da rasuwa ba sayyidul imam imam Khomeini rahimahullah lokacin da ya rasu ku duba irin tawagar mutanen da suka zo suna tarban janazarsa har sai da aka ce ana kawo gawawaki ne ana nuna mutane kamar shi ne don a samu mutane su rage saboda tsananin yawansu saboda ni ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu alaƙa ruhin shi yana da alaƙa da ruhin mutane shi yasa al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda babu shakku hamma shi ne ke cewa kuma a wani wuri cikin suratu Ibrahim alaihi wa ala nabiyina wa alihi alaihi salam yake cewa afillahi shakkun fatari samawati wal ard wai shin yaya za ku samu shaku shi akwai shaku ne cikin al'amarin Allah wanda shi ne ya ƙagi sama da ƙasa shaku zami mu sani mu samu kwanciyar hankali da natsuwa cewa addininmu shi ne fiye addini kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikata wannan addini din za mu tsaya anan cikin wannan darasi din sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin